الله الذي خلق الأرض والماء وأنبت منها كل شيء نبي ولد وخادع وحادث الحمد لله الذي جعل الزرع آية للمتقين وسبحان الذي أخرج الحب من ظلمات السرى إلى ضياء النهار وجعل في النوات نخلا باسقات وفي الحبة سنبلة متراكبات أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وينزل البيت من السماء ويحيي به الأرض بعد موتها وأشهد أن نبينا ونبينا محمدا عبده ورسوله أرسله رحمة للعالمين وقدوة للعاملين فكان القدوة في العمل والكسب والفلاحة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع سنته بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله عنوان خطبتنا الزراعة عبادة واقتصاد وقوة وأمان فاتقوا الله عباد الله حق التقوى وأطيئوه ولا تأسوه واعلموا أن الدنيا مزرعة للآخرة وأن الأرض التي تطوها أقدامكم هي إرض من اراضي دينكم وأمانة في أعناقكم إن من أعظم أبواب الخير والبركة وأجل سبل القوة والمنعة وأطيب أسباب الرزق الحلال أن نزرع في كتاب والناظر إلى هذا الكتاب ليجد أن الله لم يترك شاردة ولا واردة عن الزراعة إلا وبينها بل جعلها آية تتلى إلى يوم القيامة أولا الأرض مسخرة لنا والزراعة مظهر من مظاهر العبودية يقول الله عز وجل في محكم التنزيل هو الذي جعل لكم الأرض ظلولا فامشوا في مناكبها وقلوا من رزقه وإليه النشور ومعنى الظلوله أي مطيعة منقادة لكم ولم تكن صعبة ممتنعة بل أزعن لحراسكم وبذوركم ومائكم وفي آية أخرى في سورة طه يقول رب العزة والجلال الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرج به أزواجا من نبات شعر مهده الفراش الوفي الذي تسله عليه الحياء والسبل هي الطرق التي ترسل إلى أرزاقكم والماء هو روح الحياة الذي يخرج النبات شتى الأنواع ثانيا الزراعة دليل على قدرة الله وإحياء القلوب يقول جل جلاله في سورة ياسين وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها نميل وأعلى وجعلنا من عيون يقول ما عن أيديهم يشكرون عباد الله في هذه الآيات الثلاثة نجد مقاصدا عظيمة منها إحياء الأرض بعد موتها عمل الله الأرض بالمطر يهوي العظام وهي عميم وأن النخل والأعناب والعيون في من أفضل ما يخرج من الأرض فيها قوت ولذة ودواء وما عملته أيديهم إشارة إلى أن فضل الله هو الأصل ولكن عمل الإنسان وسعيه هو السبب فلا ينبغي للمسلم أن يتكل على القدر وليعمل ويسعى ويتوكل فعلا عباد الله الزراعة مسر الطعام والنظر في الطعام عبادة يأمرنا الله تعالى في سورة عبس أن نتأمل طعامنا ويقول جل جلاله ولينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبة وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم أمة الإسلام تدبر تفصيل الدقيق لعملية إنبات الطعام من صد الماء وشق الأرض وإخراج الحب إلى الفواكه والأب وهو يدل على أن الزراعة ليست أمرا عاديا بل هي نظام إلهي متكامل ومن تأملها ازداد إيمانا ومن عمل بها ازداد أجرا رابعا هناك أحاديث كثيرة في فضل الزراعة منها حديث الأجر الجار لقد أتى النبي لقد أتى النبي صلى الله عليه وسلم بما لم يأت به نبي قبله حيث جعل القرص والزرع صدقة جارية بعد الموت يقول عليه الصلاة والسلام ما من مسلم يغرس قرصا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة فلا يسرق منه إنسان ولا يأكل منه سبع ولا طير إلا كان له صدقة إلى يوم القيامة الحديث متفق عليه عباد الله تأملوا هذا الأجر العظيم وكل حبة تخرج من الأرض وكل سرة تنضج وكل ورقة حضراء تأكلها دابة وكل ذل يستذل به عادر هو في ميزان حسناتك حتى إذا كنت نائما في قبرك إذا العباد الله فإن أهمية الزراعة في ديننا الإسلامي أمر مهم وليكن كل منا له نصيب اللهم بارك اللهم بارك لنا في أرضنا وفي زرعنا وفي ثمارنا يا رب العالمين اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانتين ولا تهلكنا بالسنين اللهم اجعل بلادنا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم أصله أحوال فلاحين وارزقهم الصحة والعون والبركة اللهم اجعل عملنا هذا خالصا لوجهك واجعله صدقة جارية عنا وعن آبائنا وأمهاتنا يا أكرم الأكرمين واشف مرضانا وبسر لموتانا وآتنا في دنيانا حسنة وفي آخرتنا حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه

صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد اللهم ألهمنا الصواب وجنبنا الأخطاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا ثلاثين بعد يا شوال hijira ta manzan Allah sallallahu Alaihi wa alihi wa sallam bakwai. sha bakwai ga watan hudu miladiya dubu biyu ashirin da shida la'akari da yanayi da halin da ake ciki da canji ko kuma yanayin rayuwar da za mu shiga ta damina ya sa na ga ya dace mu yi ba guda biyu a kan noma wanda mutum a zai haka ibad wa fisadun wa kuwadun wa amanun taken ba noma bauta ne ga Allah kamar yadda kake sallah noma jaran tattalin arziki ne ga manomi ga ƙasa baki ɗaya noma yana nuna ƙarfi da ci gaban al'umma kuma noma yana gadar ma da al'umma aminci da zaman lafiya wannan shi ne taken hutubar mai gaɓoɓi kamar haka Kan uwa masu albarka mu ji tsoron Allah kamar yadda ya cancanta mu ji tsoronsa mu yi masa biyayya mu kiyaye saba masa don sakamakon ba daɗi mu sani duniya babban gona ce wadda kake shuka ka gaji amfanin falayewa wanda muke mu, muna taka takata wallahi aba ce mai mutunci mai daraja wanda in kuka tsara haƙƙinta ku za ku iya tsara haƙƙin addininku. Ƙasar nan amana ce da Allah ya kallafa ɗaukanta a kayanmu. Kuma mu sani, arzikin ƙasar da Allah ya ba mu yana daga cikin mafi girma na hanyoyi da kafashen alkhairi da albarkan da Allah ya yi mana kuma yana daga cikin mafi girman sababi na nuna ƙarfi da ci gaban al'umma sa'annan hanya ce ta halal kyakkyawar hanya wanda yake iya zama dalilin azurta ka ta hanyar halal wanda dai ya tsokaci ya yi nazarin littafin Allah jalla jalaluhu zai ga alkur'ani mai girma babu wani abin da ya bari game da noma harkan gona Allah ta'ala ya yi bayani dalla-dalla kuma ya sanya ayoyinsa cikin littafinsa ana karantawa daga nan hattashin alkiyama abu na farko da Allah ya mana baiwa ya sauƙaƙe mana ita kanta ƙasar mu amfana mu amfanar mu shuka mu girba kuma ya mai da shukar ko nomar ɗaya daga cikin mazajin wato hanyoyi bayyanannu na bauta ga Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa malamanmu Allah ya ji kansu ake nuna mana duk musulmin da bai da wani takassudi bai da wata sana'a kuma baya noma wannan musulmi ko komin sallarsa inda yana dogaro da wasu ne ibadarsa ba ta cika ba سوى أكي صلوا وصوموا واصنعوا أو ازرعوا إن الصلاة وحدها لا تنفع المسلم الحق يصلي فرضه ويحمل الفأس ويقي ذقه يجمع بين الشغل والعبادة ليكفل الله له السعادة فصلى تجين جماعة كمن يدى النبي صلى الله عليه وسلم ينونا كما يأيكتا kuma ya ba da umarni a yi haka kazari azumi duka rukunai ne bayan kun tsara rukunan musulunci sannan ku yi sana'a ku tafi gona tsara sallah ita kadai ba tare da aikin da za ka rayu ka kuma tsara sallah ba ba zai amfane ka ba musulmi na gaskiya tsaba yana tsara wajibi na sallah azumi zakka haji in akwai yanayi sannan ya ɗauki faritaninsa da garmansa da kayan aiki ya tafi gona yana haɗa bautar Allah da neman halal sannan Allah zai haɗa masa sa'adatul darain duniya sai da ku kuma lahira ta kuce Allah subhanahu wa ta'ala yana faɗi cikin littafin suratul mulk aya ta sha biyar wallazi ja'ala lakum al-ardha zalula famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilayhi an-nushur Allah cikin shi ne wanda ya mai da ƙasa ta zan mai ɗa'a gare ku ku kutsa sasanninta ku shiga lungunta domin ku ci arzikin da ya zuba a cikinta ku sani inda duk aka je aka dawo za ku koma ga Allah ya tashe ku yi muku shari'a. malamai suka ce ma'anin zalula ai muti'atan munqadatan lakum ki yadda kake so da ita za ta yi maka za ta yi maka biyayya ka kwakule ka haƙa ka huɗe sai haro ba ta ce maka ƙala ba Allah ya sauwaƙe maka ba ta zan sa'abatun mumtani'a ba ta kaskantar da kanta li harasikum wa buzurukum ku yi huda ku yi shuka ku zuba irin da kuke so sannan Allah ya zuba maku ruwa da kuma Tijja abinda kuka shuka ya sa masa albarka a wata aya cikin suratul taha ta uku. ta'ala yana cewa allazi ja'ala lakumul arda mahaja wa salaka lakum fiha subula wa anzala minas samaa'i ma'a fa akhrajna bihi azwajan min nabatin shatta Allah cikin hikimarsa shi ne ya shimfiɗa maku ƙasa ta tafi ɗoɗar bai yi ta kaman tsaunukan duwatsu ba sannan ce ta hanyoyi dai isa inda kuke son ku isa cikin sauƙi da annashuwa da walwala da nishaɗi tana ya sauko maku da ruwa ƙasar ta sha ruwa subhanahu wa ta'ala ya ce muka fidda maku shuke-shukenku da dashe-dashenku da abubuwa na ganyayyaki da kuke bukata mabambanta a kalansu a ɗanɗanansu a amfaninsu kalmar allazi ja'ala lakum al-ardha mahada asl al-mahad al-firash al-waqi allazi tasluhu alayhi al-haya Shin da rayuwa za ce daɗi a kai haka Allah ya maida mana wannan duniyar ya shimfida mana wannan ƙarfi sannan ya nuna mana yadda za mu gudanar da abubuwa domin rayuwarmu kai kyau da wannan ubangiji subhanahu wa ta'ala ya sanya mana shuka ka yi noma ka shuka ya fito ka gyara amfani ya kyau wani babban dalili ne da nuna isa da ƙudiran Allah na cewa ashe yana daga cikin aikinsa da ikonsa ya rayar da matattu kamar yadda take ɗaukan iri bayya motsi ka haƙa mashi ƙabari ka sa ka rufe kuma Allah da ikonsa ya sa ya hudo ƙasa mai nauyi ɗan ƙololo da shi ya fito kada abin mamaki lokacin da shukan take fitowa kaga irin ƙasan da yake tun kuɗowa. inda in ka dubi ɗan ƙwayar sai kaga kamar ta haƙa rami ne gaba dubu kai ta zuwa da tifan ƙasa kana toshewa amma tare da haka Allah ya fid da shi kamar yadda cikin surati yasin ta'ala yake cewa wa ayatin lahumul ardu maitata ahyaynaha wa akhrajina minha habba faminhu ya'kulun وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون لا إشيك آية matacciyar ƙasa busasshiyar ƙasa sai dai a yi iska ƙura ya Allah ya ce muka rayata sai za an zanna alai halma a hatar zaruwa mabacci ba an batar nin kulle zaunin basici sha ruwa sai ta kumbura sai ka ga tsare da shuke-shuke wani ma baka shuka ba sai ya fito a kwalkwal biyan waje kafin wata ɗaya sai ka ga gun ya zama kore shan gunin bin sha'awa a kallo sha'ala ya ce muka fidda masu haɗi kala-kala shinkafa masara da roƙi biro acca a kwayoyi kenan ya ce daga abu kuke samun abincinmu sannan muka sanya masu lambuna mabambanta lambun dabino lambun inabi lambun gwaba lambun mangwaro lambun duka dai ga ina muka kyakke ta hanyoyin ruwa wasu na gudana wasu na bulbulowa wasu muna haƙa riyoji wasu bamfafi duka mun yi haka domin bayi su ci su sha daga itatuwa da ‘ya'yanta. Su amfana da abin da hannayensu ke aikatawa, kaji, Allah ya ce ba za ku gode ba? Ba za ku gode ba ko? Amma yadda ƙasa bayan ta masu, dalili ne akan ayar da matattu. kamar yadda Allah yake rayar da ƙasa in ya sauko da ruwan sama to haka yake rayar da dubdubaggun ƙasusuwanmu bayan sun ji dubduje kuma waɗannan abubuwa da Allah ya ambata na ƙwayoyin hatsi da ‘ya'yan itatuwa’ suna daga cikin mafi alkhairin da Allah ke mabayi yau a ce kana da triliyon na dala ma amma ba hatsin da za ka saya da su mai amfani ka samu ko za ka ba da triliyon guda ta dala a ba ka ciya ɗaya ta shinkafa amma ba shinkafa a gaba ni'ima ba jin daɗi ba rayuwa shi yasa Allah ya sanya abin da ƙasa ke haifarwa na abinci kuma a ciki mu samu magunguna bayan wasu kuma muna ci muna limshe ido da daɗi cewa yana daga cikin mafi alkhairin da Allah yake ba mu na arzikin ƙasa Lura da waccan aya ta ƙarfi da muka karanta Allah yana cewa ma yi jihin. ishara ce da falalan da Allah ya mana da kasancewan ɗan adam dole ya tashi ya aiki ya noma ya sa'ayi don ya taɓa halal na haka bai dace ga wani musulmi ya yi dogaro da ƙaddara ya miƙe ƙafa bakin da Allah ya tsaga ba zai haɗa a ilm wad'a wa kai kare kuma tawakkal shine shiriyan Allah subhanahu wa ta'ala da koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam abu na uku da za mu yi tsokaci abincin da muke ci saboda mahimmancinsa Allah ya jawo hankalinmu mai nazari a kai to ka yi nazari a kan abin da kake ci shi ibada ce don Allah ya umarni cikin a abasa ya ce fali yanzu insanu ila ta'ami ta tsaya tsaf ka yi nazari ka yi itibari sannan ya zama maka wa'azi ga irin abin da kake ci kamari ta'ala ce anna sababin alma'a sabba mu muka zubo da ruwa zubowa muka shamɓe ƙasa ta jike shankaf kuma shakakun al'arda shakka sannan muka kyakke ta kasar ruwan ya shiga ta rike kuma kuka sa irin iri na fi ha habba muka fidda muku geranku dawanku masaranku shinkafanku dawanku accanku ibirin dade sauransu sannan da wasu ƴaƴan itatuwa su inabi su zaitun su dabino da sauran 'ya'yan itatuwan da muke kama da su sun da abubuwan marmari don jin daɗinku da dabbobinku don rayuwanku da dabbobinku wato da za ka tsaya kai nazarin wannan ayar nazarin da ya dace da tunani mai zurfi ku za ka ga babban falalar da Allah ya mana ta hanyar samar mana da abin da muke ci maka da shi da mu da dabbobinmu ta ce mata lakum wale an amikum mata'an lakum wale an amikum samu natsuwa dabbobinku ma su samu natsuwa wanda kuma duk in an koma ni'imar ta ci. domin lokacin da dabbobin suka ƙoshi suka yi hantsa ko za ku sha nono ko za ku ci nama a dai sauransu sabida haka wannan tsari na ubangiji kammalallen tsari duk wanda ya yi nazarinsa da tunani mai kyau sai ya ƙara imani kuma sai ya dage wajen aiki da noma da nema filadarsa ta yawa domin shi noma halalasta yaro a hadisai da a yau za mu ambaci kwara ɗaya haka manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya zo da abin da ba annabin da ya zo da shi domin ka dasa itaciya ko ka zuba iri a ƙasa da sunan shuka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar maka da sadaka ce sadakan kuma ba mai yankewa ba wanda take ci gaba har abada ko da bayan mutuwan kai hadisi ya inganta ruwaya ta imamul bukhari da muslim annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce babu wani musulmi ma min muslimin ya grisu garsa aw yazra'u zar'a babu wani musulmin da zai dasa itaciya

bayan ya yi ganye yana da wahala har ya gama rayuwarsa wata dabba ba ta ɗan figa ba ganyen ko wani tsuntsu ko wani ƙwaro ya hau kan ganyen ya tsotsi ruwan ganyen wani lokaci sai ka ga ƙwari ko tsutsa a jikin shuka ka. tana amfana da abin da ka shuka duka wannan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce lada ne cikin mizanin kyawawan ayyukanka. In shuka yayi, kacin ka girbe dawanka sai wani tsuntsu ya hau sama ya ci ƙwayan. Duk wayanka ka girbe ka zubda a ƙasa, sai wasu sun faɗi a ƙasa. Duk yanda ka kai da abinka kai fyaɗa. sai ka bar wasu a gona nan ta tururuwa da sauran tsuntsaye da sauran ɗan ƙwari za su yi ta samun abincin da za su ci har su kai su so bi yana cikin ladanka sannan wani abin sha'awa annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yi ko ɗan adam ya ci saboda haka ko da ka yi kyauta da shi ne ko ka tsaye ne ana maka fatan ka samu wannan ladan dai ɗan adam ya ci wai kaga koko me ka shuka ba zubdawa kake ba ɗan adam zai ci ko sadaka ko kyauta ko da kuɗi to ɗan adam ya ci annabi ya ce akwai lada wato ga lada ga la'ada ga shi nan ma da nassun hadisi fala yasruqu minhu insanun babu wani wanda zai zo goyen matsaranka ya karkace ya kato ya balle ya je ya gasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake sace ya zama maka sadaka gobe kiyama da zafi mana amma dai ya zama maka sadaka ko ka yi Allah ya isa ko baka yi ba yan uwa masu albarka dubi wannan babban sakamako shi yasa malamai suke cewa noma babban ibada ce wanda take iktisabin lada mai yawa bila a Sani. saboda duk wata ƙwayar da ka shuka ta fito fitin daga shukan haka kai gida har a cinye lada take samu ko ka dasa icce mai ‘ya'ya ko wanda za a zo mai wucewa ya ga inuwa liblib ya gaji ya sha inuwa cikin sadaka ce to uwa mun ce hudubar tana da ɓangare biyu tsokaci na ji da yawa manoma suna cewa ba za su yi noman ba kila kai ma kaji wasu suna cewa za mu noma abin da za mu ci ne kawai ba za mu ce kun yi laifi ba amma muna ƙarfafa gwiwa a yi a yi a yi sai dai muna miƙa babban kira ga gwamnati ta ji tsoron Allah ta ji tsoron Allah ta ji tsoron Allah ita ta kashe noma ta hanyoyi daban-daban Allah ya sani muna bukatan komi ya zan cikin sauƙi amma kuma wanda ba zai mana illa ba wanda ba zai cutar da mu ba wanda ba zai zama mu za a karya ba da yawa talakawa na ta munna masa ana arha amma akwai mummunan illa a ciki kila ka yi mamakin wannan kalmatawa in banda masara ne ke arha da Allah ku gaya mu masara nawa ne ne nawa ne ne ku gaya mani don fa hasada ga masara ya arha don yi ban da matsala ni manomi ne ni ma'aikaci ne kuma ɗan kasuwa je kaka kara ma in za ta kara saboda haka tsakani da Allah ina maganan nan tsakani da Allah ba ni don kaina ba Kuma ta kashe jama'anmu gwamnati nake nufi musamman ta tarayya dole abubuwa a yi balansin ɗinsu shekaran jiya ina binciken kasuwannin ƙauye aka ce mun masara ko ninkanta ba ta wuce uku. a kasuwa ƙauye ban ce wanda ya je ya siyo ya zo da ita nan ba ba ta wuce dubu ashirin da uku ya binciki taki shi ma a kasuwan ƙauye na samu yuriya dubu hamsin buhu ɗaya na samu mene suke ce mashi ce mai wani ta takala dubu hamsin da biyar da bakwai ya ma wuce na samu dab mafi ƙarancin kuɗin shi dubu tamanin buhu ɗaya ko ina hada ka da Allah ya za a yi manomi ya sai taki dubu hamsin da da shida da bakwai dubu tamanin sannan ya yi wasu kuma ya yi amma a yi taiki sauran abubuwa na da manomi ta yi kira duk wani abin da yake fitowa daga kamfani a cikin talakawa kudin shi kullum karuwa yake yi na manomi ƙasa yake kullum duk wanda ya yi noma ba rabance wanda ya yi da ƙarfinsa ba wanda ya sa dukiyarsa ya yi hasara ya yi akwai wanda ya ci riba tsakani da Allah eh, sai dai riban ka kamar yadda muka ce kuma mun ce ka a daina saboda wancan ladan shi ya sa muka so mu da ibada ce mu mutanen arewa ba abin da mutanenmu majority suke amfana biye da noma babu babu kaka auna kanka da kai ɗan birni idan ka shiga karkarunmu ba su da wata sana'a sai noma shi ne cinsu shi ne shansu shi ne suturansu shi ne maganinsu shi ne kula da iyalansu su ne aurensu da auren wasu da za su yi amma ni da kai ko mun yi noma muna da wata hanya tsakani da Allah da za su yi akwai matsala shi ya sa takin hudu mu noma ibada ce hanya ce ta tattalin arziki kuma ƙarfi da ƙarfafuwan al'umma kuma samun tsaro da zaman lafiyanta bari in baka misali ya yi ce kai ba manomi ba ne wallahi ko kai manomi ne ko kai ba manomi ba ne ta shafe ka bana ba yi kaka ba duk masu sana'a daban-daban su gaya mun in an yi kaka in shago kake da shi kana sai da yaji ko ɗan kunni ko shagonka akwatin aure ne ko shagonka kana sai da atamfofi ne ko shagonka kana sai da katako ne ko kwanar rufi ko kuma kai katinta ne kana haɗa kujeri ko kai mai sai da katifu ne an yi kaka? ƙarya ba a yi kaka ba saboda mutanen ƙauyen nan in sun samu amfanin gona sun sai suwa su ‘yan gaba gaɗi ne wallahi za su iya kashe kudinsu tas ya aure gine-gine su sai siminti su sai kwano su sai katako su je shagon mai kayan laife su haɗa su je shagon mai ɗan kunni da agogo da menene su saya kun gansu shi yasa hatta 'yan kasuwa ba a yi kaka ba a gunsu kuma na yi Allah da za su faɗi gaskiya a sai sai a ce ga shi da arha amma ba ku kuma mu ake kashewa yasa ne ce mu ake kashewa a gaya mun wani abu ɗaya abu ɗaya haka ke tasowa daga gwamnati bai ninka kuɗi ba a gaya mun abu ɗaya da kamfani ke yi bai ninka kuɗi ba ka gaya mun abu ɗaya da ake kawo arewa daga kudu wanda ya kare gaya mun na rantse da Allah ciyan gami ogo yanzu ya kusa ninka ciyan mene masara in ma bai ninka ba ciyan gami ogo da ake kamana daga kudu me sa aka karya namu da ƙarfin tsiya masarar nan shigo da ita aka yi suwa aka ba ka taɓa ganin masarar da aka shigo da ita a Zariya? wa ya gani da su sai masara fi abincin kaji maimakon inda za a taimaki arewa me ya kamata a yi ai akwai sistem na hukuma ka sai kaya da daraja ka siyar da sauki shi yasa take yi rumbu waje-waje a jihohi saboda ta fito da shi lokacin bukata ta sauke farashi talakawa su samu cikin sauki amma shi kuma talakan da ya yi ba a karya shi ba to idan ka ɗauki kuɗi dala na yi imani in an fita sayowa canji ne na dala sai ya ci abin da ake kaya a nan yanzu kila ma ya ninka amma saboda tsabin mugunta sai a je a ba can arzikin mu kuma a karya mu ka koma ka yi tunani a cikin hadin ana yin shi da mene da masara da kemikal ɗin da suke haɗawa ya sauka sai tashi yake yi ‘yan tsakin da ake kawowa nawa ake saidawa yanzu ‘yan tsakin dubu baka sani ba ne mu muna kiwon sa a gida ina saya maka dubu biyu ɗan tsako ɗaya saboda can suke abubuwan nasu abincin tashi yake kuma da ake yi me ya sauki a ciki haka duk yaya ya yaji cinyan kaza to ya sha wuya ba tariya ba ku yi tunani da kyau wannan shi zai haifar da ta'addanci daga nan kuma ya kuma a cikinmu domin ba kowa ke iya haƙuri da talauci ba musamman wanda yake da jahilci wanda imani bai tsarga zuciyarsa ba ya zauna yana rayuwa a daji ya saba hanyar samunsa kenan an dote an toshe wallahi sai ya shiga tunani shi ma bai iya shiga cikin bandit ko ka yadda ko ka yadda talauci musamman inda jahilci ba abin da bai haifawa na san karkara kalla uku in faɗi daya akwai karkaran da za a yi aure hamsin a kakan hamsin sai da muka zauna da jami'in garin ya mun bayani kaga kaza kaga kaza kaga kaza muna da aure hamsin ne amma yanzu duk mun soke shida za a yi shidan ma an yi makai sulhu ne tsakanin iyayen amarya da ango abinda kuke iyawa ku yi abinda za mu iya za mu yi to ka gaya mu fasadi ba zai zo ba akwai matsaloli jibge jirge ko mashin ɗinka za ka zuba mai ka je gona sai ka ji jiki ya kai nawa da ɗari inda ya ce arha kenan na je gidan man dubu ɗaya da ɗari biyar da hamsin a waje dubu ɗaya da ɗari biyar da hamsin in za ka sha ka sha in ba za ka sha ba ka ja abin hawarta Allah ya taimake ni sai na zo na sami nan babban dodo ɗaya daga cikin gidan man sai na leƙa sai na ga dubu ɗaya da ɗari uku da hamsin sai na ce a zuba da yawa sai da na tatake aljihu na tas a masaukin nawa ɗari biyu a lita lita fa ake magana ba wani abu ba lita ɗan kwalba saboda gwamnati ne idan ana yaƙi muman da muke tsotsowa a ƙasa ba namu ba ne? Ba mu da matatan ɗangwata idan an ƙigyarta na hukuma ana zalunci? In aka ba shi a farashi shin fi shugaba ba uban al'umma ba ne? Sai a ce in Amerika ta bi jiki a abin da mu muke saida mata mu ma sai mun ji jiki? Haka ne ba tausayi ba imani. Yanzu ko kana da gonar, mun maganan taki ko? yanda abubuwa suka koma maganin feshi ba daɗi shi ma kome ka taɓa ba sauƙi wai an ce ma'anni ya jiki to amma kuma kai ka zuwa buhu fatan buhun kanshi nawa kake tsaye? sai da fatan buhu ya kai dubu ɗaya fatan buhu kawai yanki ba maganan ka sa an cashe maka an ɗora ka kawo gida ma aiki ne shi ma mai mota ya ce fetur na tsada to ka kawo kuma ka ɗauka ka kai kasuwa duk girman shi an ce dubu ishirin da uku sai ka sai da buhu uku ka sai taki buhu ɗaya saboda Allah ce a za ka yi to manoma kan gwiwanku ya karye amma muna kiran hukuma ta ji tsoron Allah ta taimaki ta taɓa haɗin wuce hankali ta saboda haka kuma kawai da wannan da kuma kawai na wuce hankali kada kun ga wani kilik ranan baya can mai buwa yake cewa lokacin siminti na ɗari dubu bakwai yake cewa tun da gwamnatin tarayya ta mana alkawali za mu dawo da shi dubu hudu ko wata biyar ba a yi ba na ga wannan kilik ɗin, sai ga shi yanzu siminti dubu goma sha biyu kana son ka ɗan ɗakin ka sai dai ka yi kwana a can baya dubu goma sha biyu ɗan buhun siminti ba bai wuce kwana uku ko hudu ba na ga wani kilik ana cewa mu faɓa mu muke cin kuɗin simintin nan ba kila wani ya gani yakan ce ku rinka ɗan lalle ka irin waɗannan abubuwa cikin jami'an masu yin simintin ba ma zan faɗi sunan shi ba can ruwa ce wannan ta dangwata ne suke cewa idan ka kasa abin da buhu yake samu mu muna samun arba'in da afwan da takwas ne cikin ɗari hukuma tana an san harajin 62 kila wani ya gani na gani na sake dubawa na sake dubawa ba tausayi ba tausayin talaka So ina za mu saboda Allah ina za mu annabi cewa yake Allah wanda duka ba bashi shugabancin al'ummata ya tausaya musu Allah ka tausaya masa wanda duka ba bashi shugabancin al'ummata ya tsananta ya kwamama Allah ka tsananta mashi ka kwamama mashi so al'amarin gaskiyar magana sai mun yi da gaske ba daɗi cin kashin mahaukaci dukkan shi bai ji daɗin shi ba so ina daɗa kira kada manoma kuke ba za ku noma ba ka yi abin da Allah ya ka iko ko da abin da za ka ci ka noma ka samu rufin asiri yawa ko manja da ake kawowa daga kudu ya ninka kudin mene ya ninka kudin masara sai ka sai da masara biyu kila ya sai maka manja guda ɗaya domin me yake da suna jankan manja daga kudu ma an kawo ya dubu arba'in da bakwai ne shekaran jiya shekaran jiyan nan dubu arba'in da bakwai to na sai da buhu biyu nawa ne bai kai arba'in da bakwai ɗin ba sai na nemo ciko in sai jan kan manja daga kudu ake ka mana ko muna yin manja ne saboda haka duk kayan da ake ka mana daga kudu daga cillawa yake yi namu kashe shi ake yi me yasa me yasa to Allah ka dai ka taimake mu shi yasa muke jawo hankali kada a fushi a ce ba za a yi ba to rashin yin kuma in wani ya sha wani zai zama mashi illa inda wani tanan yake samun abincin da daɗi ko ba daɗi Allah na iya canza al'amura yawa Allah na iya sauƙaƙa ma bayi ya share masu hawaye ya kawo masu sauƙi Allah ka sauƙaƙe mana Allah kada ka tsananta mana Allah ka gafata mana ka yafe mana a ya haƙuri na ɗan amma dai abin ne yana mun ɗan ƙaiƙayi